Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه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 sai shirin na tarbiyyar iyali daga nan kuma sai mu karkare da afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. to yanzu sai a zama domin a fara jin labarun duniya da dumi su tare da hassan barka to kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu kasashen yammacin duniya na ci gaba da mayar da martani kan matakin sojin da rasha ta dauka kan kasar ukraine iran ta bayyana cewa rikicin ukraine ya samo asali ne daga tsokanar kungiyar tsaro ta nato amma ta buƙaci da a kwantar da hankali tawagar kungiyar ecowas ta isa kasar mali a wani mataki na Larbo hanyoyin da za a kai ga gudanar da zaben shugabancin kasar don zuga labaran kamar da za su zo muku manyan kasashen yammacin duniya na ci gaba da mayar da martani kan matakin sojin da rasha ta dauka kan kasar ukraine shugaban amurka joe biden ya sanar da cewa ƙawayen amurka za su wa rasha takunkumai masu tsanani shugaban faransa emmanuel macron a nasa bangare ya ce wannan wani lokaci ne da aka samu sauyin al'amura a tarihin turai firaministan birtaniya boris johnson ya ce mr putin ya zaɓi bin hanyar zubar da jini kasashen faransa da kuma birtaniyar dai sun buƙaci taron ƙungiyar tsaro ta nato cikin lokaci mafi sauƙi a nata bangare kuma ƙasar china ta ce tana fahimtar damuwar da rasha take da ita game da batun tsaronta tsohon shugaban amurka kuwa donald trump ya ce shugaba putin ya yi amfani ne da kasawa da kuma sakacin gwamnati mai ci a cikin daren jiya ne shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya yi jawabi ta kafar talabijin inda ya sanar da yanke shawarar kaddamar da wani matakin soji na musamman a yankin donbass kana shugaban ya ce kasar rasha ba ta da shirin mamaye kasar ukraine sona ta bangare kuwa kasar ta ukraine ta ce ta yanke duka wata alaka ta diplomasiya tsakaninta da kasar rasha bayan matakin sojin da rashar ta dauka kanta shugaban ukraine din volodymyr zelensky shine ya bayyana hakan a wani jawabi ga manema labarai mr zelensky ya kuma zartar da dokar ta ɓaci mai wa'adin kwanaki talatin a ɗaukacin yammacin ƙasar banda jihohin donetsk da kuma luhansk dokar da ta fara aiki a ranar alhamis ta hana gudanar da gangami da zanga-zanga da yashin aiki da sauran ayyukan da za su haddasa taruwar jama'a kana an haramta wa sojoji sauya wuraren zamansu da tsaurara manufar da ta shafi shige da fice a 'yan awawun da suka wuce magajin garin kyiv babban birnin kasar ta ukraine ya sanar da kafar dokar hana fitar dare a fadin birnin wacce za ta fara aiki daga tsakanin karfe goma na dare zuwa bakwai na safe a kullum iran ta bakin ministan harkokin wajen kasar ta bayyana cewa rikicin ukraine ya samo asali ne daga tsokanar kungiyar tsaro ta nato hussein amir abdullahiyan ya wallafa a shafinsa na twitter a ranar alhamis cewa rikicin ukraine ya samo asali ne daga ayyukan tsokana na kungiyar tsaro ta nato a daidai lokacin da rasha ta kaddamar da farmakin soji kan ukraine amma babban jami'in diplomasiyar na iran ya ce ba maganin daukar yaƙi a matsayin mafita ya kamata a nemi hanyar tsagaita buɗe wuta hukumar kula da kwallon kafa ta turai uefa za ta gudanar da taron gaggawa a wannan juma'a domin tantance halin da ake ciki dangane da matakin sojan da rasha ta ɗauka kan ƙasar ukraine uefa za ta kuma duba shirin karbar bakuncin wasan karshe na gasar zakarun turai da za a yi a birnin st petersburg na kasar rasha a cikin watan mayu a ranar 28 ga watan mayu ne ake sa ran za a buga wasan karshe na gasar cin kofin zakarun turai a filin wasa na gazprom arena da ke birnin st petersburg a ranar talata da ta gabata firaministan birtaniya boris johnson ya ce rasha ba ta da wata damar karɓar bakuncin wasannin ƙwallon kafa na turai idan ta mamaye ukraine tawagar kungiyar ecowas da tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan ke jagoranta ta isa babban birnin kasar mali domin halartar wani zaman tattaunawa na kwanaki biyu tsawaita wa'adin meka mulki zai sake kasancewa a tsakiyar tattaunawar da mahukuntan rikon kwarya na kasar ta mali mr jonathan zai gane da wakilan tarayyar turai da na kungiyar ecowas da kuma na minisma sai kuma jami'an diplomasiya da ke bamako babban birnin kasar mali a ƙarshen watan disamba hukumar kan kwarar na mali sun ba da shawarar yin shekaru biyar don aiwatar da sauye-sauye da dama kafin shirya zaɓe to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan to an gaida hassan barka yanzu masu saurare ga shirin nan na mu a yau duniyarmu a yau.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 sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. daidai lokacin da wasu kasashen larabawa suke bijiro da batun kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila a halin yanzu tare da da'awar cimma wasu sharuɗa kan hakan da haramtacciyar kasar isra'ila da za su zame fa'ida ga falasɗinawa shin wata fa'idar kulla alakar da wasu kasashen larabawa suka yi da haramtacciyar kasar isra'ila tsawon lokaci ta haifar ga al'ummar falasɗinu a fili yake cewa babbar fa'idar da ƙasashen larabawa suke riyawa a fagen ƙulla alaka da haramtacciyar ƙasar isra'ila tun a farkon lamari ita ce samun damar kafa 'yantacciyar ƙasar falastino amma yau tsawon fiye da shekaru 44 da suka gabata babu wani abin da ya canza dangane da matsalolin al'ummar falastino banda abin da ya karu na daga masifu da wahalhalu musamman ma mai musu yankuna da rushe-rushen gidajensu game da aiwatar da kashe-kashen gilla kan kansu hakika har a halin yanzu da wasu kasashen larabawa suke ci gaba da mafarkin yiwuwar kafa 'yantacciyar kasar falastinu musamman kafin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila ko bayan kulla alakar jakadancin manyan jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila misalin firayim ministan gwamnatin yahudawan sahayuniya naftali bennett da ministan yakin haramtacciyar kasar benny gans sun jaddada rashin amincewarsu da duk wani batun kafa kasar falastinu Falasɗinu a yanzu ko a nan gaba. a fili yake cewa tun a shekara ta 2002 kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link ta cimma yarjejeniya tsakanin mambobinta a yayin zaman taron birnin beirut na ƙasar labanan kan batun shirin zaman lafiya tsakanin ƙasashen larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila cewa babu wata ƙasa daga cikin ƙasashen larabawa da za ta kulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila yar mamaya har sai ta janye daga yankunan ƙasashen larabawa da ta mamaye tun a shekara ta dubu 1967 a fili yake a halin yanzu gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba wai tana batun janyewa ba ne illa ƙara ƙaimi wajen mamaye yankunan ƙasashen na larabawa tare da ci gaba da tursasa musu domin koransu daga gidajensu baya ga gudanar da rushe-rushen gidajen wannan a falasɗinu kenan sannan a 'yan kwanakin nan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a ta bakin firaministan ta naftali benet ta bayyana shirin ta na ware kuɗi har dalar amurka biliyan ɗaya domin gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya a yankin julan na kasar siriya da ta mamaye da nufin janyo hankalin yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida dubu ashirin da uku da za su zauna a yankin zuwa nan da shekara ta dubu biyu da talatin a wata sabuwa kuma ministan harkokin wajen kasar saudiya faisal bin farhan yana nan akan yaudarar kai irin wacce waɗanda suka gabace shi daga kasashen larabawa da suka kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila suka kasance inda ya sanar da cewa kasar saudiya a shirye take ta rattaba hannu kan yarjejeniyar kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila da sharaɗin warware batun matsalar falastinu Azantawarsa da jaridar ma'arif ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ministan harkokin wajen ƙasar saudiya faisal bin barhan ya yi furuci da cewa kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila tana dauke da fa'idoji masu yawa yana mai furuci da cewa amincewa da shigar haramtacciyar ƙasar isra'ila cikin jerin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya yana da gagarumin mahimmanci ba kawai ga haramtacciyar ƙasar isra'ila ba har ma ga dukkanin ƙasashen yankin a cewarsa wannan furuci na ministan harkokin wajen kasar saudiya faisal bin farhan yana matsayin kawar da kai ne kan sharuɗan da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link ta gindaya kan duk wani shirin ƙasashen larabawa na ƙulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma ƙasar saudiya da kanta ce ta gabatar da sharuɗan a yayin zaman taron ƙungiyar a shekara ta 2002 a birnin berun na ƙasar labanan inda a halin yanzu ministan harkokin ƙasar saudiya ke cewa babban abin buƙata bukata shine cimma matsayar warware wani saɓani da rikici tsakanin falasɗinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta hanyar gudanar da zaman tattaunawa a su da nufin wanzar da zaman lafiya wai kuma wannan ita ce mafita mafi sauki ga dukkanin ƙasashen ciki har da waɗanda ba su da alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila maimaita ire-iren waɗannan kalamai daga wasu ƙasashen larabawa waɗanda suka gabaci saudiya a ta bakin ministan harkokin wajen saudiya yana matsayin sharan fage ne kan manufar saudiya ta shiga sahun ƙasashen larabawa da suka tashi daga matsayin gudanar da alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila a ɓoye zuwa bayyane saboda tuntuni akwai kyakkyawar alaƙa musamman ta mu'amala bangarori da dama tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da saudiya saudiya musamman alakar tsaro da fahimtar juna a tsakaninsu a fagen gudanar da atisayen soji ƙarƙashin jagorancin ƙasar amurka da izinin da mahukuntan saudiya suka bai wa jiragen saman gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na ratsawa ta sararin samaniyar kasar su game da gudanar da ziyarar aiki tsakanin jami'ansu a asirce wacce ziyarar da ta fi fitowa fili ita ce wacce tsohon firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya kai saudiya inda ya gana da yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman a watan nuwamban shekara ta 2020 kafofin watsa labaran gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun watsa rahoton cewa Prime Minister gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila na wancan lokaci Benjamin Netanyahu ya gudanar da ziyarar aiki a karan farko a ƙasar Saudiya inda ya tattauna da yarima mai jiran gadon ƙasar Muhammad bin Salman a asirce kuma zaman tattaunawan ya samu halartar sakataren harkokin wajen ƙasar Amurka Mike Pompeo na tsohuwar gwamnatin Donald Trump a yankin Neom da ke arewa maso yammacin ƙasar Saudiya hakanan a watan afrilun shekara ta 2018 yarima mai jiran gadon ƙasar saudiya muhammad bin salman ya yi furuci da cewa yahudawan sahiyoniya suna da haƙƙin kafa ƙasarsu ta kansu yana mai kawar da kai kan asalin tarihin kafa haramtacciyar ƙasar isra'ila inda sanin kowa ne cewa yahudawan sahiyoniya sun zo ne suka kwace yankunan falasinawa da wasu ƙasashen larabawa inda suka kafa haramtacciyar ƙasar isra'ila wannan matsayi na saudiya yana zuwa ne a lokacin da babu wata alaƙar jakadanci da ta haɗa da haramtacciyar ƙasar isra'ila a hukumance har ila yau a wata hira da ministan harkokin wajen ƙasar saudiya ya gudanar da cibiyar washington institute for near east policy wacce kafar american research center website ta ɗauki nauyin watsawa faisal bin farhan ministan harkokin wajen saudiya ya yi furuci da cewa a ƙarshen lamari za a kai ga kulla yarjejeniya tare da cimma matakin kulla alakar jakadanci tsakanin ƙasar saudiya da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a ƙarƙashin shirin wanzar da zaman lafiya tsakanin falasɗinawa da haramtacciyar ƙasar ta isra'ila Faisal bin Farhan ya kara da cewa dole ne Saudiya ta ɗauki matakin ƙulla alaƙar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da nufin samun wanzar da zaman lafiya kuma lamari ne da ya zame tilas a ƙarƙashin tsarin zaman lafiya da sulhu a yankin gabas ta tsakiya. sannan kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila kinshiki ne a fagen wanzar da zaman lafiyan yankin kuma wannan batu shine shirin wanzar da zaman lafiya da ƙasashen larabawa suka gabatar kuma ƙasar saudiya ce ta fara gabatar da shawarar tun a shekara ta 1981 faisal yana mai jaddada cewar sakamakon haka tun farkon lamari kasar saudiya tana da tunanin lalle sai an kai ga matakin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila amma a farko dole ne mu kai ga ganin an samar da yantacciyar kasar falastinu mai cin cikakken gashin kai a karkashin tsarin wanzar da zaman lafiya da sulhu tsakanin falastinawa da haramtacciyar kasar isra'ila hakanan a watannin baya-bayan nan kafofin watsa labaran wasu kasashen larabawa sun watsa rahotanni da suke fitowa daga kafofin watsa labaran yahudawan sahayuniya cewa yarima mai jiran gadon kasar saudiya muhammad bin salman shine madugun tafiyar gudanar da bakar siyasar amurka ta ganin kasashen larabawa sun yi watsi da kyakkyawan manufofinsu ta hanyar kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila irmamaya matakin baya-bayan nan shine shige da ficen da da yarima mai jiran gadon saudiya ya yi na ganin kasar morocco ta shiga cikin sauran kasashen larabawa da suka kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila inda bayan samun tarin kasashe da suka yi watsi da kyawun manufofin kasashen larabawa sai hakan ya zame dalili ga kasar saudiya wajen ɗaukan matakin kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila ba tare da fuskantar tsangwama ba daga al'ummar kasarta ko sauran al'ummar larabawa hakanan al'ummar musulmi domin domin ba ita kaɗai ce ta muzanta kyawawan manufofi da ƙungiyar larabawa ta cimma ba kafofin watsa labaran haramtacciyar kasar isra'ila sun bayyana cewa muhammad bin salman yarima mai jiran gadon kasar saudiya kuma matashi da ake masa kirarin mai neman kawo gyara a harkokin cikin gida da wajen saudiya ya halarci zaman tattaunawa tsakanin mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da na kasar maroko inda ɗaya daga cikin masu ba da shawara ga sarkin kasar maroko muhammad bin hassan na shida ke bayyana cewa a lokacin zaman tattaunawan muhammad bin salman yadima mai jiran gado yana dauke da jerin sunayen kasashen larabawa da na musulmi da suke shirye su shiga cikin sahun kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila 'yar mamaya lamarin da ya karfafa gwiwar mahukuntan maroko wasu manazarta suna bayyana cewa tuni mahukuntan saudiya suka fara ɗaukan matakan ganin sun shawo kan al'ummarsu ta hanyar siyasa da amfani da addini gami da tursasawa kan waɗanda ake ganin za su iya yin taurin kai a matakin makircin siyasa a hirar da amir bandar bin sultan tsohon shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar saudiya ya gudanar da tashar al'arabiya na ƙasar ta saudiya ya ɗauki matakin yin diren mikiya kan shugabannin falasɗinawa tare da ɗora alhakin rashin ci gaban al'ummar falasɗinu da warware matsalolin falasɗinawa kan mahukuntan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 shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya daga nan rediyo Hausa BOH. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio hausa murya iran mai magana ibrahima haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar ina magana da kasar kamaru amincewa da majalisar rikon kwaryar mali ta yi dangance da shirin gudanar da mulkin shekaru biyar ga gwamnatin sojin kasar kafin gudanar da zaɓe hakan ya yi daidai allah ya sa hakan shine alkhairi ga al'ummar ƙasa gabaki ɗaya dangance da takunkumi kuma da take huskanta kuma irin nasu sediyawo da tarayya afirka da majalisar ɗinkin duniya insha Allah ba za su yi wani tasiri sosai ba idan suka kulla alaka da ƙasashen da ba sa da alaka da faransa irin su rasha turkiya da dai sauransu na gode radio hausa murya irin mai magana ibrahim haruna mai anguwa bingila jihar tawa jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu tashin hausa na jamhuriyar musulunci BOH kuna tare da tahir ɗan tahir jambulo Kano nigeria Hakika na shigo shirin ne domin ne tur da Allah wadai da wani harin da mayakan Boko Haram su kai a wani kauye a jihar Borno ya samu sanadiyar mutuwar mutum uku na tar Allah ya ji kansu kuma Allah ya kafarta musu kuma wanda suka kai wannan harin ubangiji Allah ya yi bala'i ninninka ya ɗaɗɗora musu ya haɗa su da musifa assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadura diga gadan fulani ward shugaban kungiyar da alkhairi muka zurishin jihar bauchi muna tir da allah wadai game da harin da aka kai a jamhuriyar Nijar wanda ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula goma sha bakwai a kan hanyar dawowa daga kasuwa. Muna addu'ar Allah Ubangiji ya ji kansu da rahama Allah ya sa ya sun futa mu kuma idan tamu ta zallasa mu shika da imani. Daga ƙarshe nake kira ga gwamnatin jamhuriyar Nijar wato Bazu Muhammad da manya-manyan jami'an tsaro ya kamata su tashi tsaye domin ganin su sun taka waɗannan 'yan ta'adda burki gani yadda suke ta halaka mutane waɗanda ba su ji ba su gani ba a ƙarshe nake ƙara addu'a Allah Ubangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasashen mu na Afirka da ma sassan duniya baki ɗaya ra'ayina ta karshe jamhuriyar musuluncin Tehran mai magana Kadura Diga Gadan Fulani Wuri shugaban kungiyar Dalkairi muka zore shin jihar Bauchi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Radio Jamhuriyar Musulunci Tare kuna tare da Lawal dan Madan Fada Zikirullah Tidan Akwa. Na kira ku ne a bisa kan yanayin tsadar rayuwa da muke ciki abinci ya yi tsada komai ya yi tsada. Gwamnati ta ce za ta rangwamta za ta kasari to Allah san Allah ka tabbatar da alkari Idan za ta sayar da shi ta san wakilcin da ta yi na kirki idan kuma taimako ne za a bada allah ka sa a ba kowa abin da zai wadace shi domin a ce an yi taimako ne wai an yi taimako an taimaka talaka an ba shi tiya ɗaya ko ɗarabi ɗaya to mutum yana da mutum kamar hamsin a gidan shi don an ɗauka ni guda an ba shi a ce an taimaka mishi kai kawai shi kenan dai allah da ya taimaka allah taimaka mana allah shi mana gaba don a yanzu gaskiya gwamnati ko ta ce za ta taimaka tana faɗa ne gaskiya har yanzu mu ba mu gani a ƙasa ba ne abu ne da ya rubuce a takarda tsananin rayuwa da muka shiga allah ka kawo mana saukin ta ku tashi lafiya kuna ta da lauɗan madabba da zikirin latina akwa. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu gidan rediyon muryar musulunci na iran boh suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebis ta najeriya a yau ina son ne ku bani dama domin in tofa albarkacin baki na dangance da abin da ke cimin tuwa kwarya to hakikanin gaskiya shirin amfanin da za a yi a jawo tallan lantarkin najeriya zuwa wasu kasashe na afirka hakikanin gaskiya wannan abin akwai ban mamaki sosai duba da irin yadda mu karan kan wuta ba ta ishe mu ba baya ga haka kuma a ce a ɗebe ta zuwa wasu kasashe to kaga kenan za a sai da ita ne mu da ko maganin wuta kuma sai dai mai yawancin rai saboda haka yana kira ga mahukunta a ƙasa ta najeriya ba wai kada a ba wasu kasashe wutan mu ba a fara inganta ta cikin gida kamin a ba wasu kasashe na gode kwarai suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebis nigeria najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulunci radiyo mai albarka zan yi lokaci bisa ga eh, sojojin mali da son kai mulki sun ce shekaru biyar masu zakuwa suna ba da mulki ga wara kulla to ni dai na ra'ayi lalle wani abar son kaɗi ba ya yi daidai don abinci ya yi daidai su son kai mulki yan sun wasu suka so ai musu suka so ne ma kowa barka da war haka assalamu alaikum sashen wasu na biyu radiyo biyu ta radiyo iran mai albarka wata kuna masana'anta da mai sauran kunne da kullum Benzema da kina a garsa jamhuriyar Nijar wato muna da kiba mu dama muna tsoma albarkacin bakin mu a cikin wannan ga shirin mai albarka wato gaskiya abin da ke faruwa a nan kasar ta Nijar gaskiya al'amuran wallahi sai dai addu'a wallahi fisbillah da ke kashe bayan Allah a cikin yankin Banu bungu bayan ana kai musu har hare a kame musu abincin su talaka ina za a sakan shi masu kai har-haren ga da fatan Allah sa su gane Allah sa su gane duk wani ka kashe gobe kai da shi Allah sai muku hisabi duk wani wani wanda kai ma cin mutunci kai da shi Allah sai muku hisabi kowane irin talauci ne da kuma da za a ɗauka ana kisan bayan Allah mutum bai ji bai gani ba Allah ya ka samu gane insha Allah ban zai mu da kina agar jamhuriyar Niger Salamu alaikum gidan rediyo na musulunci na ƙasar Iran mai albarka mai magana Mansur Aliyu Nasara birnin Kebe memba na murya talaka. Ina son kuma ni dama in bayyana ra'ayina game da halin da yankin mu yake na jihar Kebbi musamman yankin Yawuri da Zuru na harkar ta'addanci na 'yan ta'adda masu zuwa su kone gari su an mutane kansu ina kira ga hukumomin mu na Najeriya don girman Allah don zatin Allah don darajar sama da ƙasa su zo su waye talakawansu wallahi wallahi waɗannan 'yan ta'adda sun addabe su sun addabe su sun zo sun kashe mutane sun hana zuwa ɗauki mutane in ba da bayan nan ba sannan ma'aikatan tsaro sun makara wurin zuwa mutanen nan so biyu sun ka je sun ka kai mutane sun ka aje sun ka kona mashi shuka sun ka kona abinci abin babu kyawun gani dan girman Allah gwamnatocin mu na Najeriya ko yayi talakawan a ɗauki ma'aikatan tsaro Allah ya famu na sauƙin wannan lalura na gode gidan rediyo na musulunci na kasar Iran mai albarka mai magana Mansur Aliyu Nasara birnin Kebbi memba na Murya Talaka. Assalamu alaikum gidan radio biyu a barka da aiki da fatan kuna cikin koshin lafiya. Mai magana ni ne Yakuba mai aski ba da raka a yihar da magaram a yau yana so ku bani dama zan tsokaci game da karawa sojojin kasar Mali wa'adi har zuwa shekara biyar domin gudanar da zaɓe wannan ya yi daidai abu ne mai kyau domin mun ga alamun su sojojin suna da kishin ƙasa kuma suna wa talakawa abin da suke so saɓanin gwamnatin farar hula idan suka ce suna son abu ba a musu idan suka aka ce musa sun abu sai a yi kuma wannan ai ya daidai domin idan suka daidaita komai suka kawo suka hada kan yan kasar su suka kwato sauran yankuna wanda suke hannun yan ta'adda to wannan kuma sai a gudanar da zaɓe lamun lafiya allah sa shi ne ya fi alkhairi allah kawo mu zaman lafiya a kasashen mu na afirka baki ɗaya mai magana ni ne yakuba mai aki ba da raka a jihar da magaram. salamu alaikum radio voh tehran kuna tare da mai magana alkasim daga nan agadez jamhuriyar nijar a yau na shigo shi alheri ina son in ba da ra'ayina ko kuma in jinjina ma eh, sojawan kasan mali wanda suka rattaba hannuna eh, sun amince da shugaban eh, rikon kwariya na soji ya ci gaba da rike kasar hannun da shekara biyar to wannan abu ne wanda ya gani ko kuma su sojojin su yana kara kuma yana gyara kasar su da shi ne sa suka ba sojawa goyon baya to mu za mu sha hankali da shugabannin afirka su gane ko kuma kungiyar tarayyar afirka ta gane kasar mali yanzu ita ba wai kamar kasa ba ce wadda kamar take kamanta da wasu kasashe cikin afirka saboda ƙasa ce wadda ta fito ta nuna ma duniya ita tana iya eh, kawo sauyi cikin ƙasar ta ko kuma har kai ma ta ce ma faransa ta kai ta bata waje kenan ka gani ba guda bane da wasu kasashe wanda ba su da inci sai abin da ƙasar faransa ta tsara musu assalamu alaikum wa radio musulunci radio iran muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu yau saukacin da nake son in yi bisa shugabannin ƙasar mu ne da ɗiyan kasuwa azumi azumi ya karato ya kamata yan kasuwa da gwamnati su sassauta matalaka shi ne muke so dan allah dan annabi gwamnati da yan kasuwa ya kamata su dubi girman allah saboda wannan wata mai albarka da ke fuskanto mu ya kamata tsada kayayyaki saboda allah a samu a saukakar da su saboda talaka ya samu dan abin masarufi saboda wata ne na rahama wata ne na ibada allah kenan ne muke kira ga shugabannin kasa da yan kasuwa su tausaya ma talakawa saboda komi abu ga talaka yake koma kenan ya kamata da gwamnati gwamnati da talaka saboda wanga wata da za a kama su dibi girman Allah su tausaya ma talakawa me muku magana alkasun babali har daga jihar da magaram alamu alaikum to masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna yanzu ga shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali Jama'a masu sauraro salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu. mu saki saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali. Shirin da a cikin sa muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin su kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa. Shirin nan ne da ke zama kurganan nan rediyon BOH da ke birnin Tehran. da ni ala kunya na saba gabatar muku da shi da kuma fatan za ku ci tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau din a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron malam yabu zakariya adam da ke unguwar gangaren jos a kasar nigeria wani tsohon malamin sakandare hada layi kuma mai taimakawa jama'a a wannan unguwa bisa lamuransu na yau da kullum

karin magana na kasa kasa kasa kasa gaba daya za ka samu abubuwa iri daban-daban da yawa to a nan idan muka ɗauki magana muka ji kunkuna ta muka jefa tambaya cewa ta wai shin karin magana a ina ka fa yawan samu su ala ke jin wannan to wasu marubuta sun rubuta bangare guda biyu wasu sun ce an fi samun karin magana ne a wajen masu aikin rini a karofi tun wancan zamani na baya wani mai waka ya ce duniya zaman yan marina ne duniya zama ne na yan marina wato masu irimiya kowa da inda sa gabansa to a lokacin akwai habaice habaice na maganganu da suke a tsakanin su ana samu wajen sannan wani malami sai kuma yake cewa a sai dai bangare biyu ko kuma shi yana ganin ma cewa an fi samun karin magana ne a wajen mata musamman musamman kishiyoyi ko kuma abin da ake cewa kishiyar tsakar gida kishiyar tsakar gida na nufin matar da matar kani a gida daya to wani lokacin aka samu rashin fahimta wani lokacin kuma samu zaman lafiya to aka samu karin magana a tsakanin su kamar misali wata take so ta zagi kishiyarta saboda kwanar ciwo da ake kira mai ya kama mata yan yatsu ya cinye mata guda daya da cinye guda daya ya kasance ya cinye sun kuma guda tara kenan to tana so ta mata gori shashasha mai yatsu tara ko ta zage ta zata kalma daban mai yatsu tara amma kuma ba ta so ta fito a filiya ta gane shi kenan sai ta samu wata yarinya yadda ya ta mata dabuwa haka tara haka tara tana zaginta da dabuwa ba su yi gane da an ga yadda zai dabuwa haka to ba yarinyar take nufi ba waccan kishiyar ta take nufi ta mata ta goranta mata akan haka amma waccan kishiyar da yake ba ta san ko ta ce ba ta ce ko ta ce amma kar magana ka ce haka tara sai a ko sa ce in kishiyar ne ko ke haka tara in ji kishiyar yaduwa to an taɓa an sake samun wata karin magana irin wannan saboda alkunya a wancan lokacin mata ba ta faɗan sunan mijinta ba ta iya faɗan sunan mijinta har yanzu ma dai an kashe wasu ruwaye za ka sa mata suna kunya sunan mijinta to wannan mijintan mai sarauta ne sunan samaji to tana so ta faɗa ta ɗan nishaɗi sai ta ɓoye tana jin kuma kunya sai ta ce wai maji magani to kara sa sai kace matar maji ta ki faɗan maji maji magani kaga ta dana ta faɗa to nan ma in ka faɗa wa wani ya wannan karin magana akwai bukatar sai ka masa bayanin kalmomin da ke ciki dalla dalla dalla sannan kuma sai ka ce masa me ake nufi da wannan karin magana abu ne wanda aka ɓoye ba fito da ma'anar sa ba sannan kuma kai mai ji baka san ma'anan ba kaga dole akwai bukatan ka fahimci ake yi to wannan kuma in kai ka ɗauko za ka cewa ita wannan kalmarin tana nufin cewa abu ne wanda za a yi shi ko kuma ai ake shirin za a yi shi nan gaba amma kai kana ganin abin nan ba mai yiwa ba ne shi kuma an mara hankali da sai an shi to shi ke ma ji ma gani mun ji abin da ka faɗa kuma ma gani za a yi abin kaga wannan shi ma na bukatan karin bayani. masu raro kada dai ku shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na rediyon boh da ke nan birnin tehran na kasan iran inda muke sauraron wani malami daga najeriya wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan ma'anar wata karin magana idan ka dawo kuma wani karin magana har yanzu za ka samu ina ruwan biri da gada ina ruwan biri da gada kaga nan kowa ya san biri ya san kuma gada to amma ne ake nufi da karin magana ana nufin abin nan da kuka ce a je a yi ni bai shafe ni ba sau za ka ga wani shafa can zai fi ta yin su bai shafe ni bai ina zo biri da gada wasu shekara can ta saurari radio biyu suna magana akwai wani ma'aikacin bbc da ke magana cewa in dan ta biri a jaya kadar ku tsalle da shirin tuma ya zo da biri a jaye kazarko tsalle da da shirin tuma ya zo kaga kenan babu ma'anan abun a wajen ka kai da baka sani ba amma an ka samu wanda sani da muka bayani za ka gani sannan kuma akwai wani guri da karin maganar take kusan fassara kanta da kanta kamar da faɗa rabe rabe rabe rabe rabe rabe don karin magana shi na ɗaukowa daga wannan bangare daga wannan bangare daga wannan don babu isa lokacin da zamu ce mu yi bayani akan karin magana ne gaba biyu ko karin magana tarihi ko karin magana ne ya guda ɗaya inda da wannan to za mu ɗauko filla filla kowanne ga yadda sannan kuma da ah, wani misali na karin magana har yanzu tunku ya san jibar da yake wa kashi ka ko da dufi wani bai san mene tunkun ba balle har ya san jiba ya sani ba sannan tunkun na mai tunku ne sannan mai jiba sai kama kashi dai kowa ya san amma an kashe tunku ya san wanda yake wa kashi shi kenan ko kura ta san gidan mai babban sanda ko kare ya san gidan mai babban sanda ko masallacin kura kare ba zai limanci ba ga su kowanne da ma'anarsa da ma'anarsa da ma'anansa idan ka ce kowanne sai ka bi shi daki daki daki daki daki to masu karatu musamman na kamar irin wani abubuwa suna fitowa a bangaren masu karatu na sakandare zuwa nce zuwa diploma na hausa wanda take na hausa ka kai har ma bangaren digiri ne duka ya shigo abin da muka ɗauko ne yanzu to waɗannan karakaran maganganu ne waɗanda suke amma idan muka sake komawa baya muka sake komawa baya za mu ga wayansu abubuwa a cikin karin magana iri daban-daban da muka ambata wanda kuma ina ganin za su ba mu gudumawa kwarai cikin abin da muka ɗauka na wannan karin magana muke magana a kansu to idan mun zo insha Allah za a yi salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa kuma sauraro ga shi dai malam ya ci gaba da bude sabbin kundaye na bayanai kamar dai yadda ya soma a makon da ya gabata amma lokacin ba zai bari ba da ƙarshe dai muna yi wa malam yabo zakariya adam da ke unguwar jos wani tsohon malamin sakandare har layo kuma mai taimakawa jama'a a wannan unguwar godiya ta musamman da lokacin da ya bamu duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a madadin radiyon boh da ke nan binin tehran babban binin ƙasar iran ni all kuma na shine na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu saurare ga shirin nan na afirka a yau afirka a yau masu barka barkanmu da hutawa sannan kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da ƙwararru kan abubuwan da ke faruwa a wannan nahiya tamu inda a cikin wannan shirin za mu taɓa batun wata doka da majalisar dokokin ƙasar mali ta yanke kan zaman gwamnati na tsawon shekara biyar a nan gaba da ni awal kunya zai zagoranci wannan shiri ku biyo mu cikin shirin a cikin wannan makon da muke ciki ne majalisar dokokin kasar mali ta zartar da hukuncin bawa gwamnatin sojan da ke mulkin kasar ƙarin shekaru biyar domin tattauna fa'idodin wannan doka ko kuma aka akasinta ne muka gayyato dr alharun muhammad masanin siyasan ƙasa da ƙasa da ke kwalejin kimiyya da fasaha ta garin kaduna don mu ji me zai ce eh to dole a samu wannan yanayin in ka duba yadda tsarin siyasa take a nahiyar afirka musamman kuma yammacin afirka yadda 'yan siyasa idan suka zo alkawuran da su suke mu jama'a ba sa iya cikawa sai ma su fi kowane nau'in shugabanci lalacewa duk da cewa akwai gaba da shugabanci daban-daban hawa-hawa na wakilai amma sai ka rasa me suke wakilta yawanci waɗannan wakilan sai ka iske suna wakiltan aljihunsu ne da muradunsu talaka da suka zaɓe su matsalolinsu na nan ba ɗaya da ake warwarewa rashin ruwa rashin wuta rashin hanya ga yunwa yanzu kuma ga rashin tsaro ya shigo saboda haka sai ya ba sojoji dama su rika kada guguwar juyin mulki shi yasa har aka samu sojoji suka zo suka yi wannan juyin mulki kuma ai majalisa dole ya zama yar aishin shatan waɗanda ke tafiyar da gwamnati so haka wannan wa'adi da aka kara ya zama dole dole a yi haka haka kuma za a yi ta a kasashen afirka da yawa dai ba masu mulki sun yi su ba sun canza salon yaudaran jama'a da wahalar da talakawa to dokta majalisar dokokin ƙasar mali wanda yawancinta soji ne a cikinta sun ƙara wa wannan gwamnati ƙarin shekaru biyar ya dokta yake ake ganin wannan ƙarin shekaru biyar ɗin ne eh to ko an sake kwata ai yanayi ne ya bada dama sai ka ga me bambancin da 'yan demokradiyya da kuma su sojojin ai a baya an samu sojoji masu kyan kai a nahiyar afirka waɗanda ma daga waje ake kashe su misali an yi toma sankara kashe shi aka yi kafin sannan an yi murtala muhammad a najeriya kashe shi aka yi to akan samu shugabanni masu manufa an samu sani abace a najeriya shi ma zargi ya zo cewa kashe shi aka yi saboda haka akan samu sojoji masu kyan kai waɗanda suna cikin ƙasar ne kuma dole ya zama sun tsorata da sojojin in kai la'akari da waɗannan shugabannin sojan da aka samu har aka kashe sun fito ne suka nuna cewa su suna kishin ƙasashen su kuma dole ne a gina ƙasa batun wani daga amerika ko ko rasha ko faransa ya zo yana mafi su katsalar da al'amuransu su yadda ba saboda haka za ka cewa in ma sojojin sun biyu a biyu suka saba duka yana daga cikin cigaba a siyasance ko kuma a mulkance. tun farko dokta ai wannan gwamnatin soji ta kasar mali ta taɓa irin yin wannan alkawari da cewa ga lokacin da za ta ba da mulki sai kuma ta sake sauyawa ba ganin kamar za a ƙara komawa gidan jiya to suna nan kamantawa an yi waɗannan yin jihadin musamman aka zauna aka tsaro su aka shirya su aka dasa su aka ba su makamai ake ba su kuɗi ake ba su horo domin a ya amutsa wuraren kada mu manta da tarihi ta wannan ƙasar tarihi na mali ya zo mana da wani shugaba musa kanka musa wanda wani wasu masana tarihin na cewa tun da aka yi duniya ba a taɓa ta jiri mai kuɗi kamar sa ba shi ne ya je aikin haji a ƙasa mai tsarki wanda ya biya ta misira da tunanin zai ɗauko malamai zo su koyar da ilimi a ƙasar mali ko da suka zo sai suka gashe kusan su almajirai musa kanka musa an ce ya ɗauki zinare kusan ba adadi wanda ya tafi duk garabawa yana ba yarawa a garuruwa har ya je ka'aba to irin wannan arzikin kusan shekara da suka wuce har yanzu yana na a ƙasar mali saboda mali tana kan zinare da shimfiɗe to wannan zinaren yana tsole ma turawa ido ba ma ma da ba kasashen da ke nan ka gangaro har ka zo zamfara ka hada da kogi a najeriya duk arziki ne shimfiɗe wanda wasu masu binciken sun ce duk duniya ba inda yake da arziki a shimfiɗe na zinare na tagulla na wasu nau'o'i daban-daban sirrorin arziki da Allah ya yi a cikin ƙasa sau da haka dole a yamusa ƙasar mali a yamutsa burkina faso a yamusa ƙasar niger a yamutsa najeriya saboda arzikin da ke shimfiɗa nan ai turawa sun yi nazari su in so samu ne take dawo su mulke waɗannan ƙasashen in ma su mulke su ba ya zama sun hana su zaman lafiya sun fita haka a tarurruka da yawa a rubuce-rubuce da yawa cewa yadda za su mallaki waɗannan wuraren shine gayansu kuma gashi an kama hanya in kai la'akari da yadda ake shigo da makamai ake yaƙi ake kashe mutane wannan jiyo mulki da aka yi a kasar mali wani kalubale ne ga kasan faransa kalubalen eh, da ke wajen faransa tun da dama ai ita ce tana ɗaya daga cikin manyan kasashen da suka zalunci nahiyar afirka aka yi mulkin mallaka kuma har yanzu tana na akan wannan ta shiga nan ta fita can ta kullo nan ta kwance can saboda haka kalubalen da ke fuskantar faransa shine in ta ci gaba da matsawa za a yi kare jini bil jini saboda mutane na ƙara wayewa suna ƙara sanin su suna ƙara fahimtar cewa ana cutar su ne ana zaluntar su musamman in ka bi tarihin alakan ƙasan faransa da ƙasashen da kai mulkin mallaka a nahiyar afirka labarin ba daɗi yadda har yanzu an yi tsarin mulkin mallaka in ka duba ƙasashen faransa ba su da bambanci da bayi har gobe to kaga yau da gobe ba zai yi aika wannan ba saboda kullum ana kara fahimta ne ana kara samun wayewa wanda idan wannan abu ya ci gaba za a yi kare jini birin jini ne duk inda sojojin faransa suke a rika bin su ana bijewa ana kashe ita ma rashin ai ba wata kan walla ba ce saboda ita ma ai kasan turawa ne da yammacin turai da gabashin turai duk dogon kai suke ma tsafi ya za su mallaki duniya ya za su kwashi dukiya na banza duk abu ɗaya ne saboda haka wannan alaka na rasha shi ma yana da kyau wajen ƙara yabuta siyasar duniya saboda dama sun yi kokari su ce duniyan guda biyu ne in banda daga baya da aka samu juyin hali a ƙasar iran aka ce a ba za ka ce yammaci da gabashin turai su kaɗai ne tsari ba A'a akwai tsari na uku to wannan shi ne ya zo ya ɗan kawo cikas ma kasar rasha amma wannan alaƙa na mali shi idan tafiya ce tafiya za ka ga ita ma rasha ta zo tana neman arzikin da ke mali ne musamman wannan zinar da shauran arzikin da ke ai ita ma rasha ba ma mali ba tana kokari ne ta shigo kasashen nahiyar afirka musamman kuma yanzu in kai la'akari da abin da ke gudana a tsohuwar bangaren da ke rasha wannan tsarin na bature shi ne mutum shi ya kamata ya mulki duniya yana na a su kuma suna na akan wannan manufan ba za a daina ba amma mu wannan alaka na rasha da mali alaka ce mai kyau ko ba komai za a taka ma faransa birki da shauran kasashe da suke tare musamman amerika da shauran kasashen yammacin turai waɗanda dama sun daɗe suna ma duniya kutun gwila to dokta me naka ce game da dangantakan sojin kasar mali da ke mulki da kuma tarihin rasha to dokta a yau alhamis ne ake sa ran tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan zai kai ziyara kasan mali saboda ya tattauna da su game da wannan juyin mulki da aka yi a kasar malin ana ganin kamar ya gano ko zai gano bakin zaren kuwa ai dama tsarin ba an tsara ba ne ya gano bakin zaren kawai tsari ne aka yi na ya hau jirgi ya je ya dan samu dan alawansa dinsa yan dalolinsa ci gaba da hidimominsa a nuna cewa su ne masu kokarin kawo zaman lafiya a duniya amma ai dama duk karya aka shirya kuma ecos ba ta shirya tunkarar matsalar da ke fuskantar a yammacin afirka ba saboda ai ita ecos an kafa ta ne domin haɓaka gaba ta hanyar kasuwanci ta hanyar tattalin arziki amma a wai ta hanyar siyasa da kawo zaman lafiya ba eh zaman lafiya ba zai samu ba tattalin arziki ba zai samu ba sai an samu zaman lafiya To masarare a nan zan ɗan takawa wannan shiri na Afirka a yau birki sai kuma wani jikon. Ni awar da shirin na gabatar nake cewa sai mun haɗu a shiri na gaba. To ga Hassan Barka dawo ɗauke da labarin duniya a takaice. To da haka muka zo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku bisa da lokaci ya bayar a wannan lokacin. Da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara. Amma kafin mu yi sallama da ku baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng. mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu